in sha Allah muka yi wannan ko mu hada da addu'a shine na karshe addu'a Allah ya ƴaƴan mu albarka Allah ya tsare mu daga dukan abin ki Allah kuma ya ya zaunar da mu lafiya da iyalanmu Allah ya ƴaƴan mu albarka ya wa matan mu albarka wa gidajen mu albarka ya zaunar da mu lafiya wanda suke da aure Allah ya zaunar da su lafiya da mazajen su wanda ba su da aure Allah ya ba su maza na kwarai wanda suke da yaya masu tarbiyya Allah ya ƙara musu tarbiyya wanda suke da kangararu Allah shirya musu da su wanda suke da ya'ya Allah ya ya'yan albarka wanda ba su da su Allah ya ba su masu albarka wanda suke da aure suke fama da matsala a gidajensu Allah ya daidaita wanda ba su da matsala Allah kuma ya kara musu rashin matsalar Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya mana albarka mu da mu da matanmu da gidajenmu da mu baki daya Allah ya kare mu daga dukkan musifa da bala'i da tashin hankali Allah ya tsare mana mu ya tsare mana mutunci ya tsare mana tarbiyar su. abu na ƙarshe shine abin da ya faru a Kano din nan na wani dan ta'adda da ya kashe wata yarinya 'yan shekara biyar wani abu ya ta da hankalin kowa har shugaban kasa sai da yayi taziya akan wannan kuma mu dai ban taba gani dai a tarihi ban taba ganin abin tausayi ba wanda aka yi a zamani na wanda ya kai wannan ta'addancin ba a ce malamin makaranta ya ɗauki yarinya 'yan makarantarsa kuma su ma suna cewa shine shugaban makarantar yana koya musu boko amma har ya nemi kuɗi a wajen iyayenta a bashi miliyan uku a ciki kuma ya je ya kashe yarinyar na ya daddatsa ta ya zuba ta a buhu yawan ta ganin ta adanci irin wannan ba amma nan sako ne fa gare mu dukanmu sako na farko zuwa ga gwamnati lallai idan irin wannan abu ya faru a dinga saurin gaggawan kashe wanda ya yi da ya masa hukunci illa wannan ba za a sha wahala ba wajen kes ɗin saboda ya riga ya faɗa ya yi duk duniya ta ji al-itirafu adilla in ka ce na yi ka hutar da kowa saboda ka irin wannan kamata ya kai su alkali nan da nan ya musu hukunci kuma hukuncin a yi shi yadda kowa zai san an yi yanzu saudiya da ake yin hukunci a fili akwai fili da zaka tara a saudiya an kaje ka tara fito da mutum gashi a tsaye a sa takobi a fille kansa kowa ya gani jikinsa ya sanyi kasa amurka da ba sa filla kai ba sa ratayewa sukan yi allura ko su sa mutum akan kujera su haɗa masa wutar lantarki shi ba na nuna sai a ɗora ka akan kujera a danna maka wutar lantarki ta ta girgiza mutum sai ya mutu ko a yi wa mutum allura ta pozin ya mutu wasu wai kisan wai kisan wai na yanci ne shi wannan a buga maka wutar lantarki ta kashe ka ko kuma a maka allura ta kashe ka akwai kasashen da suke rataya kamar Najeriya rataye mutum ake da igiya har sai ya mutu akwai kuma kasashen da suke harbewa da bindiga akwai kuma kasashen da suke fillewa da takobi to kowa wani iri za a yi a yi shi kowa ya san an yi cewa mutumin nan in fille kai ake an fille masa kai in ratayewa ake yi a rataye shi in harbewa ake da bindiga a bindige shi idan kuma wato allura ake yi irin ta amurka ko kuma wuta za a sa masa shakkin ya kashe shi a dai jama'a su san cewa irin masu wannan aƙidar an kashe su domin abin takaicin shine an sa 'yan sanda Najeriya suna kokari wallahi da jami'an tsaro za ka sun kama 'yan ta'adda da makamansu da komai su faɗa ga wanda suka kashe daga nan sai ka ji labarin ya tsaya baka ji a wani kotu aka yi hukuncin ba yaushe aka yi hukuncin ba an kashe sun an zartar da hukuncin akalla ma a ce mana an zarta kuma an kai su an sa hannu kuma an kashe su ko da bamu ga gawarsu ba ko da bamu ga lokacin da aka kashe su ba dai mun tabbatar cewa an kashe sun wannan zai kwanto da mutane hankali sannan sako na biyu zuwa ga iyaye kun ga iyaye hotunan 'ya'yanku da kuke ɗauka kuke sawa akan facebook da whatsapp kanana kuna ga kamar sun yi kyau ku yi musu kwalliya ku yi musu ado ku sa musu eh, eh, abin nan ribam da waye da waye wallahi jawo musu musifa kuke yi kuma kuma jawo kanku musifa kuke yi domin bayyana arziki da kyawun ya'ya da irin yadda ake kaunarsu yana cin abin da ke jawo 'yan ta'adda zuwa ga ɗauke yara kuma yana jawo musu baki ke kina ga aiki ta yi kyau kyakkyawa ce a bar sha'awa a bar ƙauna sai ki sa ta mugu ya gani maye ya gani ɗan ta'adda ya gani kun sa ‘ya'yanku gwalagwalai a fuskar a cikin wuyansu da ɗan kunne da sarƙa da yari wani mugu ya gani to wannan yana cin abin da ke jawo wato kun ga da wallahi yaro ko an goya shi ma lullube shi ake yi saboda baki to a dinga kula wajen sakin yara haka da barin suna tafiya su kadai da, da sauran abubuwa da ake na sakaci wajen zuwa makaranta da wajen dawowa da wallahi da wuya kaga yaro shi kadai yana tafiya ba babba kusa da shi amma zai ga yaro shi kadai ko hana ko nan tafiya da muka yi ga wata yarinya ita kadai tana tafiya in makaranta za ta me yasa ke uwa ba za ki fito ki raka ta makarantar ki dawo ba in an gama ki je ki taho da ita aikin mai kike a gida tunda bata nan amma kuma yaro shi kada ya dauje kaya ta makaranta da kuma wannan sako ne gare ku sannan ku sako ne ga masu makarantun private da na gwamnati wajen daukan malamai lalle mu ƙara yi wa malaman da muke dauka screening mu tabbatar cewa malaman wallahi ba yan iska muka dauko ba wasu za su zo makaranta saboda makaranta ta yi daraja ko ta yi kima ko ana kawo 'ya'yan masu kuɗi zo su nemi aiki a basu suna duba waye yake zuwa da katuwan mota yake ɗaukan yasa daga nan sai su haɗa baki da barayi a ɗauke ta an sha haka kuma ba su ɗaya ba su bi ba so da haka masu makarantun private su ƙara security a makarantunsu su ƙara tantance ɗalibai a malamai su kuma tabbata cewa wayoyin yara da lambobin iyayensu ba kowa ne ake bashi lambobin kaga wannan cikin bayanin da ya ce ya duba lambar da aka bayan lokacin da aka wa yarinya rijista da lambar ya amfani don wataƙila zai ga cewa babanta da uwarta suna yawan zuwa suna ɗaukanta ko kuma suna yawan ko suna zuwa da mota mai tsada ko kuma 'yar soyayya ce ko 'yar ƙauna ce kamar yadda aka hira da suka ce 'yarsu ɗaya kenan a duniya wannan yana cin abin da yake jawo 'yan ta'adda cikin makarantu da gurare sai an sa ido ta ɓangaren makarantu sannan kuma kira zuwa dangane ga abin da ya shafi su kuma masu al'umma baki daya cewa da can za ka ga kowa yana da iko akan dan kowa kowa yana kwaba dan kowa kowa ya ba bari yaro to a wani akwai ma wani faɗakarwa da ake mun cewa wasu ma sukan zo makaranta su nemi wani malami su ba shi kuɗi wai da Allah ya dinga kula musu da yayansu sai wata ta zo ta kulla alaka da wani malami a cikin makaranta shugaban makaranta ma bai sani ba wai dan a ba ta wani special care sheka ka ga har shi take wa waya cewa yaya yatta ya kaza ya karatunta ya kaza ya kaza ya kaza da sauransu wanda wannan buɗe ƙofa ce alaƙa ki da wani kuma in ya ga akwai arziki a gidanku tun da shaidan yanzu ya sa wa mutane zukatan su cewa lalle kowa sai ya ji daɗi kowa sai ya yi kuɗi kowa sai ya more irin wannan ƙofar da kuke buɗewa yana cin abin da kuke jawo maƙiya suke ƙara kusanta ƴaƴanku saboda haka a kula da kyau iyaye kuma a dinga wa yara addu'o'i da azkar a dinga sa ido in ba a gaida kuma a dinga koya ma yara in za su fita ka a baki abu ki karɓa ki ci ko ki sha saboda wani abincin da shan ana ake sumar da yaro a ɗauke shi kake shiga kango ko wani gida ko ne ce zuwan ake ki gida nan kake ji kuma a nuna musu duk wanda ya taɓa maka wando ko ya taɓa miki zani ki ƙwalla ihu irin waɗannan abubuwa wanda ya rungume ko ya zo jikinki ki ture shi irin waɗannan abubuwan mu dinga wayar da kan ƴaƴanmu a kai in kun ga wani ya zo zai hau da ku wani abu ku ƙwalla ihu kan ku yadda kuma wani ya ce zai ba ku lift ko ya ba ku ya rage muku hanya da awon da muka ga suna da hatsari in ana ba da labari musifa ta faɗawa wani mai masa addu'a shi Allah ya sausauta zuciyarsa kuma Allah ya yaye masa amma mu mu ɗau darasi daga wannan mu kuma akan mu da abin bai zo kanmu ba mu yi addu'a mu yi wa al'umma musulmi duka addu'a mu yi wa 'ya'yanmu addu'a sannan kuma mu sa ido wajen zirga-zirgan 'ya'yanmu da kawaye da abokai da shige da ficensu Allah ya kiyaye mana 'ya'yanmu ya kiyaye mana zuriyarmu waɗannan mugaye Allah ya raba su da 'ya'yanmu baki ɗaya Allah kada ya ba su nasara suna kashe mana 'ya'ya suna sace mana 'ya'ya suna yi wa 'ya'yanmu fyaɗe suna garkuwa da 'ya'yanmu Allah ka wargaza aniyar su duk inda suke Allah ya tona musu asiri Allah kuma ya ba wa gwamnati ƙarfin zuciya na su zartar da hukunci na kisa akan wannan ɗan ta'adda domin ya zama izina ga masu irin waɗannan halaye wassalamu alaikum Thank you.